na wako la ilaha illallah subhanallah babur na yadda ka san kullum akan kaiwayi da karafina yake kwana wai menene surin ne misali ai kai na Allah sai ka bar yara su ta kakkace ma masu ko ba za ka musu magana ba ni ya zan yi da yaran nan mafi yawanci su ni nake karantar da su kaga wato ainihin ai bai kamata da takura rayuwar su ba amma tsakani da Allah tsakani da Allah suna takura rayuwar ta ai uwar yara nake ji tattaka yaro a gaban babai akan ya tuba wannan bai rabu da babur din nan ka san na ya umugu ne ware mu je wancan na ustaz ustaz kaga